Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 2531 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Nijar a tashar VOA Africa kan mita 200.5 zangon FM sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a Jamhuriyar Nijar da suka hada da rediyo amfani sarauniya da kuma niyya. A can kuma sun kasar Ghana kuma za a iya kama mu ta Alfa rediyo sannan za a iya jin yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Masu gabatarwa Zara Aminu Fage tare da ni Amina Buhari auna. Kamar yadda aka saba a duk ranar Juma'a shirin yau da gobe kan tabo abubuwa daban-daban kamar su al'adu, nishaɗi da dai sauransu. A yau za mu yi magana ne akan sana'ar gargajiya na ɗinkin hannu. aiki zara masu sauraron mu muna tafi da karin bayani. A cikin shirin damu na yau wakiliyar sashen Hausa ta gayyato mana bakwar da za ta yi mana karin haske akan wannan sana'ar. Sai ku kasa kunni domin sauraron shirin yau da gobe. Jama'a za mu fara shirin ne da kai ziyara jihar Kaduna inda wakiliyar sashen Hausa Binta Ibrahim ta gayyato mana bakuwar da za ta gabatar mana. bangaren mu na koyon sana'o'i yau muna tare ne da Hajiya Hassana Yusuf wacce take a kwararriya ce a bangaren ɗinkin hannu, ɗinkin asake da irin na babbar riga na sarauta da sauransu wani ban sha'awa. A barka da zuwa wani Hassana. To tun farko ma dai za mu so mu ji yadda aka yi aka haifi shi wannan kungiya ta ku da kace kuna da kungiya ta masu ɗinkin hannu ɗin nan wata kun ce sunan kungiyan ku Queen Amina. Amina Embroidery eh. to ya aka aka haifi ta wannan kungiya to ita wannan kungiya ta faro asali ne lokacin da wata profesa daga america ana kiranta profesa elisha Rani. wato baturiya baturiya ce eh ta zo research ɗinta a zaria city a lokacin kuma tana ta zo ne a matsayin bistin lecturer ziyara ta zuwa a ahmadu bello university to da yake za ta research ɗinta a zaria city bincike kenan ko sai ya zamana ta sami gida ta zauna a zaria city to a lokacin tana neman wanda su taimaka mata wurin research ɗinta tunda zamu ya kunsa shiga gida gida kuma za ki yi magana da Hausa tana neman wanda zai eh, mata magana da Hausa eh wanda zai fassara musu eh da Hausa so da muka je Zaria City muna shiga sai muka ga yawancin mata a Zaria City ga sunan ne suna zaune ba wani sana'a kwakwara wanda za su rika yi ga su da yawa ga su kuma suna da talent din suna da hazaka wurin wannan dinki na hannu mm. zaka shiga gida a Zaria City eh. in cikin ganuwa ne ka shiga mata za ka ga mata fiye da goma da su da 'ya'yansu suna wannan dinki wanda a zahiri da sana'a an san na maza ne to daga baya mata suka kwace wannan fagen mazan sukan an so ɗinki amma baki da suna zauna suna yi ba sai dai su ba wa matan su yi a gida so da muka ga matan suna yi amma kuma sana'an su a yanda suke ga suna da hazaƙan amma bai samo musu kuɗin da ya kamata maza suke an so ɗinkin a lokacin tunda mata ba fita suke ba suna zauna a gida ga su dai sun iya sana'a sun iya ɗinkin sosai mm. amma mazan su za su fita su an so su basu. to sai kin ga abin sai abin da aka ba su tunda ba a zahiri irin ba kai tsaye aka saka an so daga me yi zuwa gare su ba to sai abin da mazan suka ba su mm. to kin ga akwai dan matsala kuɗin da za su samu ba wani ya kai ya dawo bane to shine muka muka kirkira wannan kungiya na Queen Amina Embodry wanda mu muke ba su wannan aikin da wannan taimakon wannan baturiya mm, a matsayin ki kuma ta can gari ta zariya titi eh, mu jawo mutanen mu su samu so ita wannan baturiya ta ta sha'awan dinkin sai ya zama mu tunda su aiki tura kiga ba su sa wannan malamalin din bai da yake musu girma ba kuma eh. al'ada amma abin ya ba su sha'awa dinkin na burge su sai muka kama yi a kananan abubuwa kamar misali pos wanda zaka iya saka wayanka ko glass dinka. ko ma kwamfuta ya danganta da hmm, eh, yawan girma girma girma ne hmm, wanda muke yi jaka dai haka eh, eh karamar hmm. jaka haka hada na ratayawa haka kuma sai ku yi mishi wannan zane sai mai wannan dinkin hannu wanda gashin nan ma kin kawo mun ina eh. gani yanda aka yi zanen nan an yi tambarin arewa an sa mishi kaloli gwanin ban sha'awa kamar injin ne yayi kuma ce mata suke da hannu hannu mata hannu suke allura da zare da allura da zare za su zauna su yi shi in ki gan shi ba za ki ga kaman ba za ki taba tsammanin ma masu sarare yanzu haka ina tare da ɗaya daga cikin abubuwan da suka kirkira wanda ga tambari nan da sauransu ni dai in dai ba yanzu da take faɗa ba ban ɗauka hannu ya shi ba da wani haka zaki ga muna yin sai yanzu muke yin su kamar a kaftane na mata haka buba dinki dai muna yin shi a na mata riguna kamar na yara kaftani na yara hmm. muna yi kuma kamar plasma da ake sawa a table da table mat da plasma da napkins duk muna yin su wato nafkin irin dan kyallen na kan cin abinci dan kyallen eh, na cin abinci wanda eh, ake dan sawa a tebur eh eh muna kuma riguna kamar dogaye da buba duk kuna iri iri dai muna yi muna yin rigan fulo muna yin wall hangings iri-iri wanda wani ya kunsa hoton sarki ne wani ya kuke kuna ne design da muke iri-iri na wall hanging hmm. sannan kuma muna yin posis bango eh hmm. muna yin posis haka wanda zaka sa ko wayanka ko kwamfuta ɗinka da sauransu muna yin jaka shi ma na ratayawa haka dinki ne na hannu iri-iri ba wai tambarin arewa kaɗai ba hmm. amma duk ya ɗau asali ne daga babban riga ɗinkunan babban riga duk da zan da ake babban riga hmm. shine al'adan hausawa kamar na ɗinkin nan kamar malam malam shine wanda muka sa shi dukka a ƙananan ayyukan da muke kamar su fulan nan wall hangings poses jaka riguna ne maza da mata duk muna yin su muna sha'awar kin ha sanin gado ya eh, kunshi embroidery ina wanda zamu nuna al'adunmu muna tunanin yin kamar zanin gado wanda yake zaki ga in ce ganshi ba zaki taba cewa hannu ne yayi ba to ya alaka ku da sauran kungiyoyi to kin ga yanzu kamar muna yanzu a tunda kin ga America ni a Nigeria ba na ci ina da wani alaka da wata kungiya ba to saboda me to ni ina ganin saboda abin kamar su kin ga al'ada ne lokacin namu wani lokaci mu muka raina mu sai mu ɗauko na waje amma kin ga a america a ƙungiyoyi da dama kin kamar vital voices din nan kungiyar nan da wanda ku ganta wanda suke da alaka da exxonmobil so su sun taɓa gayyata na ma south africa na kai wannan aikin namu sun gani kuma sun yaba da shi akwai kuma wata kungiya da ke kira still there a america we for real life ita ma duka ki ga a magazin ɗinsu yawanci muna alaƙa kiga suna saka ayyukan a magazin ɗinsu sai kuma wannan yanzu ibu movement wanda da yanzu su muke alaƙa da su su ne ma yanzu suka ƙara gayyata na da zan tafi america next year kafin nan kuma na tafi wannan wata wata wani kasuwa da ake yi a america santa fe international folk art market santa fe wanda suke yi shi ma ne an gayyace ni na naje na presentin kayanmu wanda ya burge su ya ba sha'awa ta nan ne ma muka haɗu da wannan ita susan walk wanda ita ce shugaban ibu movement duk za ki ga ayyukanmu a ciki na kun to kin ga a kasan waje ne amma a najeriya a gaskiya ba mu da wannan sanayya. to bari mu dawo ga shi kan shi sana'ar ita wanda wannan na dinke dinke na hannu eh. da me da me mace take bukata idan za ta fara yin wannan dinke kuma ya za a yi ta same ku in tana son ta shiga cikin kogi allura da zare shikenan kawai sai kyalle kawai ba komai allura da zare ne basira na na a olwansu to ya maganar jari misali idan mutum yana so ya shiga sai sai mutum na da karfi zai shiga irin wannan sana'a ni wannan sana'a in dai za kin ga in dai kana da ka iya shi ka iya shi sosai kana kana sai ka fara koyo sai ka fara koyo dama wannan sai ka koyo koyon shi mm. sosai kuwa mm. kun bangare bangare ne akwai abin da muke kiran shi zaro saka wani zaren wani a sama wani a kasa ba za ma ka gane to ake ga duk kowane na da suna kuma bangare bangare ne wasu matan zaki ga duk sun iya duka ɗinkunan mm. wasu kuma sun yi wannan bangaren ba su yi wannan bangaren ba eh sai kiga wannan wannan yayi wannan wannan yayi wannan wannan yayi wannan so kenan akwai wani hadaka da kuma ah, ah, taimakon juna sosai ah, kuwa abu daya misali yanzu misali in babban riga ne mm. kin ga akwai muna akwai zargu abin da ake cewa zargu akwai dinke akwai aska akwai bita da kallo to kin ga wasu matan wata ta iya duka gaba ɗaya in kika bata duka dinkunan nan daban-daban ta iya shi wata kuma zargu ta iya wata kuma ɗinke ta iya wata kuma bita da kallo ta iya to kin ga yawanci wannan bangare bangare ne to wata ba su yi gaba ɗaya amma wasu kuma ba za su iya gabaki ɗaya ba abinda ake bukata kawai kuma zare da allura da yaji wannan dinki na ku yana da alaka da sarauta musamman na bangaren ah, arewacin Najeriya ya alakar ku take da gidajen sarauta kin ga yanzu gaskiya gidan sarki dai mai rasuwa mun je wurin shi kan wannan sana'a namu ya san da mu Shehu Idris eh. a lokacin shi ma ya so ya taimaka mana Allah bai nufa ba Allah ya karbi ransa wannan shi ma ya san da mu a bangaren kasuwanci ana sai a nan kasar gaskiya matsalar da nake samu kenan a ƙasar nan bamu da kasuwa gaskiya gaskiya kasuwa da muke samu a ƙasan waje kamar america ba ma samu a nan najeriya to me za ki alakanta rashin samun kasuwar ku a nan ni ina ganin ba mu sani ko ba mu sani bane sosai a wannan ba mu bude shago amma muna da workshop akwai workshop din mu da muke aikin mu eh wanda muke aikin mu wanda su wa'annan kungiya nake ga miki ibu foundation su suka taimaka mana da grant har muka gina suka taimaka mana da su machines kekuna da komai sun taimaka mana amma kuma rashin sanayyar ina ganin ba mu sani sosai ba ne ba mu da shago gaskiya wani abu kike ganin za ku iya yi na yadda za ku faɗaɗa um, harkar nan naku a nan gida ma sannan da kasashen afirka wanda suke zagaye da mu mm. don ya kasance an san da ku kuma ana sayayyan kayan ku me kuke da shi a ƙasa dai kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a cikin shirin yau da gobe. Ga ci gaban tattaunawar Binta da Malama Hassana. Wani abu kike ganin za ku iya yi na yadda za ku faɗaɗa um, harkar nan naku a nan gida ma sannan da kasashen Afirka wanda suke zagaye da mu don ya kasance an san da ku kuma ana sayayyan kayan ku. Me kuke da shi a ƙasa? Shirin da kuke da shi a Shirin mu yanzu shine yadda za mu sannu. mu yanzu da muke so wanda za mu haɓaka wannan abin namu shine amfani da gidan rediyo da kasuwanni kasuwanni ko wani workshop din za a yi wanda ya kunsa ayyukan sana'o'i da al'adu to bikin da kuna kuna zuwa a'a wallahi ba mu fara wannan ba shekara kuna kuna wani dinke dinke. a gaske akalla ba a ƙasar ba mun daɗe muna yi zai fi sama da a shekara ashirin to yanzu idan ina son ki min riga eh. doguwar riga kwana nawa zai dauke ki kuma kamar eh, zare da allura da waye me ke da bukata ya danganta da yanayin yawan ɗinkin aikin kenan eh. in aiki mai yawa ne kinga yanzu kamar malam malin na maza da muke kira shi akwai simple malam malin akwai tokare akwai aska biyu akwai madaka yar madaka da dai sauransu irin wayannan riguna to kinga kamar ita tokare ita ce babban riga to takan dauki wajen zare kwali wajen bakwai a yi ta to takan dauki mata wajen wata biyu a yi riga daya to ita wannan ai babban riga ce ta sarauta ce mm. in dai mace ɗaya za ta yi in ba kamar da na gaya miki wannan ta yi wannan wannan ta yi wannan ba to za ta ɗauki wata biyu ana yi hmm. amma kamar ƙananan ayyukan nan namu kamar kaftani ɗin nan da muke ƙanana suka ɗauki wani bai wuci kwana bakwai ba kamar ɗan fosis ɗin nan wata kwana biyu ma ta gama shi amma rigunan yara ƙanana ɗin nan shi ma ake ga wani kwana biyu kwana uku kwana biyar za ki ga an gama shi amma in babban aiki ne kamar tokare ita ce babba a riguna in kika mm. ta riguna sarar aka ce tokare to ba wanda ya kai ta aiki kuna da alaka da masu ɗinkin hula eh to ba ma da yin hula amma muna alaka da su tun da mata ne a zariya wasu na yin hula amma mu ba ma fannin hula fannin dai wannan ɗinkin hannu muke suna da sunaye su ina abubuwan da kuke kamar yanzu na ce miki wannan pos muke yi mm. muna kuma kaftani ne buba na mata da riguna na yara kaftani na yara yara wa iri e mata ko maza a'a maza ko mata duka muka yi inda karami ne eh hmm. muka yi na yara muka yi na samari muka yi na yan mata eh yawanci muka yi wando da riga ko doguwar riga ko kuma buba kin gane buba ne wanda ake hada da zani to irin kayan mu na gargajiya na gargajiya eh to to dama ya kasancewa kayayyakin gaba ɗaya da kuke yi yana da alaka sosai sosai da gargajiya da malam bahaushe da abin tarihinsa yasa nake ta tunanin yadda aka yi ba ku da alaka mai karfi da gidajen gargajiyan da muke da shi musamman gidajen sarauta gaskiya mai da na gaya miki da gaskiya gidan sarauta ba mu da alaka da su mm. amma dai yanzu muna so mu ga sarki ga muka karke kenan ka je fadan sarki ka ga sarki suke amfani da shi sosai ga yawanci sukan ma ba da shi akan yi misali sallah in ya sukan yi ɗinkunan nan sosai a rarraba su za su iya zuwa wurin masu siya yanzu kamar ga su yan amerika ne daga amerika suka zo amma sun zo suna taimaka ana yan matan nan kin ga matan nan wannan rashi ya yi yawa wallahi da shi kin gaske da shi suke kuma ga sana'a akwai a hannu ga sana'a a hannu sun iya dinki ba kaɗan ba amma kuma babu wannan kuɗaɗen da suke ba wanda dan mota taimakon da muke samu daga son waje ba za ka ce za ka buka ce Zaria City yawanci in kika Zaria City in kika tambaya kin san wannan sana'an sani ba za mu iya bi ga baki daya ba sai da taimakon kamar sarakunan nan yanzu misali tunda suna wannan aiki suna ɗinkin nan suna bayarwa amma yawanci kamar yadda ga miki maza za su ba wa maza sai dai su je su ba wa mata maimakon a ba wa mazan in za zai yiwu su siya a wurinmu ko kuma su ba mu aikin abin da muke bukata kenan mu samu mu samu dai kasuwa da kuma sponsors misali inda za mu samu hmm, tunda matan sun yawa yawa hmm. yanzu abin da muke yi ba zai isa mu ce kamar a ce samu a ce akalla mata sama da ɗari 500 in ma dubu ne zaka samu amma kin ga abin da muke samu ba zai isa wanda za mu bi mu taimaka wa matan nan amma kungiyar da muke da taimakon da muke samu daga kasan nan wurin turawan nan amma da na ga miki wannan kungiyoyi ibu foundation ita wannan professor ne wanda take daga michigan university wanda ita ce kama ce uwar ita ce uwar ita ce uwar wanda da ta fara wannan hmm. to mu kowa bangaren kasuwanci ko in ce a ah, shi wannan na cinikayya na shi wannan aiki da kuke yi ah, ni nuni da cewa kun fi samun kasuwa a kasashen amurka to shi a kasar amurka din ya kuke gudanar da harkar kasuwancin kinga eh, wannan kamar da na ga miki wannan baturiya professor ren elisha ren ita ce kuma umar laba isim kafa wannan kungiya har yau ita ke taimakawa duk shekara za ta aiko da grand ɗinta wanda za a taimaka ita na yi don ta taimakawa matan nan ne wai ba dan riba ba ba riba a cikin shi abin da take yi duk shekara za ta aiko da fund don wannan kuɗi ta ce ga a yi kaza a yi kaza a yi kaza ko can daga american a za a bada order ta ce an ba da order. kamar we for real life na ga miki da mm. wasu kungiyoyi america mm. ga abin da zamu yi ga abin da zamu yi zaka ga mana ayyukan da zamu yi duk shekara wanda za a taimakawa matan nan duk tsawon shekara ga baki da gaskiya tana taimakawa to a kowane sana'a akwai inda ake samu a ci gaba wato kila daga mataki daya mutum ya ce to ga wuraren da aka fi bukata ga abin da mai saye yake nema ko kuma ga abin da zamani ya kawo me da me kuka kuka fara sannan kuma yanzu a daidai wani mataki kuke mai ko kara a cikin abubuwan da kuke yi kin ga a da ita wannan baturiya da ita ɗaya ne wanda take ba mu aiki kamar da na gaya miki ƙanana ƙanana ne kamar process ɗin nan da sauransu to daga baya ta bangaren ta har ila yau muka samu wasu ƙungiyoyi so su wa'annan ƙungiyoyi ita wannan kamar matan da ke gaya miki Susan Walker tana da shop ne babba a can america tana jilin da wannan ne fashion to tana da interest akan ayyukanmu tana da abubuwan kyale-kyale eh, na dinki ne na mata ita tana jilin da embroidery ne eh. to kin ga yanzu ita su suna da wannan shagon kuma every year akwai irin design da suke badawa a yi musu to suna aiko muku suna aiko mana cewa muna bukatar abu kaza ko riga ko riga har irin design din da za a yi musu to su suke wa sai kawai su kawo su zano su ba mu za mu sai kayayyakin mu za su faɗa kalan zaren su za su yi zanen su aiko mana ga irin zanen da za mu yi ga irin ɗinkin da za a yi sai mu yi musu mu aika musu kuma ya samu karbuwa a shagon su sosai da sosai tunda duk shekara za su bamu wannan ayyukan za su aiko da irin aikin su ne a cikin wayanda suke koyarwa wannan sana'a da kuma wayanda suka riga suka iya akwai matasa a ciki ko da sosai a'a ina duk gida ne mata da ƙananan yara mata da 'ya'yansu gida a zaria city ba ki ga mace da 'ya'yanta suna wannan ɗinkin ba kamar gado ne ba yin za a yi ki shiga kin ga yanzu na fara da iyayensu ina yi da 'ya'yansu yanzu har jikoki ma na fa muna fara mun fara muna yi da su yanzu hmm, wato shi bai da shekaru bai da shekaru zai iya rike allura da zane shikenan za a koya mishi tunda sana'a ne wanda ana kallo ba yanda za a yana ta taso baki ga ka iya mata wani sana'a gaskiya to um, kasancewa yanzu zamani ne na uh, social media wato a kafafen sada zumunta eh. akwai kuna amfani da irin wannan kafafen wurin yada naku talla muna ta instagram da whatsapp duk muna yada muna ma da wannan website su can ta wani kira kina sa ku amina embroidery dot out zaki ga ayyukan amma duk da haka ba kwa samun masu saye ko masu taya ku a nan kasa sai yanzu akwai wata da muka fara ita wannan fashion resolution a lagos ita ma true wannan ibu foundation da ta gan mu shine har ta kira ni kun fara harkar kasuwanci ba mu fara kasuwanci da ta zare mu fara to yanzu me fatan ke misali ga matasa musamman ba wai na zariya kawai ba ga ko ina akan maganar sana'a musamman na hannu wanda ya shafi al'ada da kuma tarihi kin ga dai yanzu wannan dinkin kin ga wannan kin ga bacin taimakawa mata muna kuma karfafa al'adunmu kin ga yanzu kamar wannan dinkin muna da ka iyaye hmm, kuma duk inda ya je an san daga arewacin najeriya kwarai kuwa ke saboda tambari shi na an yi kwarai kuwa mm. mun mm. yada ta sannan kuma al'adan ba za ta mace ba tunda dai ana yi to mm. haka muke so kuma ya ci gaba kin ga yawancin yawancin al'ada yanzu suna mutuwa saboda ba a yi to mun muna so mu karfafa al'ada wannan dinki ya ci gaba daga wannan al'umman zuwa wannan al'umman muna so ya ci gaba ta kowane dai sana'a kamar yadda aka sani akwai matsala akwai jin daɗi a kin faɗi bangaren da kuke samu goyon baya da gudunmawa ta bangaren turawa da suka mara muku baya suka wayar muku da kai suka buɗe muku idanuwa a game da mahimmancin shi wannan sana'a na ɗinki to kuma za a rasa matsala ba wani irin matsaloli ko fuskanta wanda yake dan dakushe ko wurin ci gaban ku to matsalar mu shine dai abin da ake cewa sanayya publicity da muke kamar muke muna samu a nan Najeriya gaskiya wannan publicity din yana mana wuya kasuwan kanshi shi ma yana mana wuya a Najeriya saboda ba mu daraja al'adunmu yanzu yadda su turawa da suka ga sana'a wannan dinkin hannun na dinki ne mai kyau wanda abu ne wanda in ka gani kanka in ka gan shi irin burgewanka da eh, zai yi wallahi tallahi hmm. ka ce ba za ma ka so a ce wannan abu a ce ba ma a yin shi ba kuma har yanzu ai tradition din wasu malama na sarakuna ai suna sawa haka ai shine ma sarauta shine sarauta hmm. matsalan kenan ba mu da publicity sannan kuma sponsor nan tana ga miki mata ne duk a zare titi gida gida in kika shiga ba gidan da zaki baki ga dinki amma mata na wannan dinkin kenan dai kuna misali in da za ku samu dama a cikin gwamnati da shigo ta dan ba da tallafi ko kaman kungiyoyi kaman kungiyoyin wayannan masu agazawa kaman jama'a wurin musamman ga mata to gaskiya muna bukata namu bari mu ne kafinin kwalamar mu a birnin Kumasi, Ghana, wajen wakiliyar sashen Hausa Hauwa Abdulkarim yan Pioneer. Assalamu alaikum masu sauraron mu a shirinmu na kwalama yau za mu tattauna da malama sumayya tahir salamu alaikum malama sumayya mm, wa alaikum salam ajiya yau mun tuwo da miyan ayayo tuwo da miyan ayayo ajiya hawa to farko dai za ki tuwo da miyan ayoyo in za ki tuwo kin ne garin masara da kwakwante da muruka muka san na tuwon kenan she ki samu in ayoyon kuma ne she ki samu ayoyon ki kananan kifi da wadawa da tomatoes tankuwa da kayan spices ki da kike ne kin ya ki yi shi kin yi farko kin yi stew nan daban she ki miyan kuma daban ya ake yi wani abu za a fara ɗauka shi soyan ayoyo fulo kamar da muka sani daban yake da fulon da ake cin shinkafa? Eh aka nan ne fulon nan fulon da ake cin shinkafa shi ne za ka yi na ayoyo kuma wasu dai na use manja su yi da shi na ayoyon wasu kuma na use frito su yi da shi shi sa processing dai aka nan ne yadda ake yin stew. To ya ake yin stew? Farko kin dibiya so banki kan wuta shi kisa albasa da kika yanka cikin mai mai jami fritol ne sai ki sa albasan kika sa albasan ki kina son kin sa mamoni kina son ba ki sawa kifi ne wari eh aka shi ki kiran mamoni aha ki sa kika sa wasu in kina son ba ki son optional ne sai ki sa kika sa sai ki kawo in albasan yayi dan taushi kadan shi ki sa yankin yankekin Amonki na ruwa tomatoes na ruwan kenan shi ki bar shi ya yi taushi kadan ki kawo tankonki pakushto tankon gari fresh tomatoes ya shi ki sa shi ki kawo tankonki pakushto mm-hmm. da kina so kin sa tankon gari kuma bai miki ba mm-hmm. shi ki kawo tomatoes amo kunku na kunku na gwangwani kenan kunku shi kisa san kika sa shi motsa shi dan for wani minute kadan ce ki kawo kayan spices ki kin need abin ga kakadu ne ko garlic inda kina son shi ki don ba kowa ke son shi cikin stew ba san kina son shi ki sa kakadu da garlic ne ki kara abinci ya ba shi taste ya ba shi nice taste da nice flavor kuma ma abincin isa shi ki sa mishi shi ki kawo kayan kifi ne zaki use ufuku ne ko dai abin ga lokacin kin soya shi sannan ki sa in kina son shi ki sa nama ne kin tun soya kin tun zabke naman kin zabke kin soya sai ki juya cikin ki motsa shi sai ki bar shi yayi dan wani minti kadan ki rufe kai kamar adadin minti na bakwai mm, ya yi kai minti goma ki rufe kai ki bar shi ki kuma motsa ta kami haka stew ya yi ready ayoyin kuma yadda ake yi shi kowa dai da yadda yake yi ayoyin shi farko kin jirka silver ki sa mishi ruwa cikin ruwa kadan ba ruwa da yawa ba kin sa ruwa kadan shi ki kawo kanwa kanwa kanwan nan kin tun jika shi saboda kika sa shi haka nan wani kanwa na na ka kasa cikin sa kin jika in kika jikan nan ruwan nan shi ki sa kadan cikin ruwan ayoyin da kika jirka yana bari yauki kuma yana bari ayoyin yauki bai sakewa. Misalin ruwan ruwan ya yi zafi ko ya yi tabasa shi wanke ayoyin ki lokacin kin tun gyara ayoyin kin wanke shi ki sa cikin ruwan shi dafu da shi sa in ya dafu ya yi soft kin taba ki ga ya yi taushi sa in ya taushi na to ayoyon ya nuna kenan shi ki sauki ayoyon ki aje ya yi sanyi kadan shi ki dibiya ruwan wasu dai na gama ruwan kananan kifi da dawadawa gaba da su sa mishi magi bayan sun jirka ayoyon wasu na gama haka nan suna gama kananan kifi da magi duka cikin ayoyon gaba da yayin su suka sauke sani shi a caccaka ko kina da blender shi ki use blender wasu kuma na yin shi bayan kin dibiya ruwan ayoyo kin sa ayoyo kin sa kanwa shi ki sauke ni yayi sanyi shi ki dibiya sabon ruwa kadan ki sa kananan kifin da magi da da wadawa shi kuma ki shi separate sa bayan kin caccaka ayoyo wato wancan da kika sauke kika ajiye yayi sanyi eh. wanga kuma daban wannan daban kuma daban shine wanda zaki jirka ruwa kadan ki sa mishi kananan kifi da dawa-dawa da magi da gishiri ki sa cikin sheki bari ya yi tabasa ya yi tabasa na sheki sauke to lokacin kin tun blend ayoyon ki ko kin cacaka ayoyon kun san da yanzu da ana use mostly blender hmm, ba kaman da da ba haka nan ne isa sheki blend shi blend kuma zaki blend kaki blend shi ki dibi hannun ki ya wuce tuma cikin dibi hannun ki yi. abin ga so guda to ya yi ok amma ba ka kika dibiya ki ya yi over ya yi saura mashin ya yi over ya yi kamar kuka eh, ba ki samun shi yadda hanyoyi yake eh, shi sakin dibiya ki ya yi abin ga so guda shi ki cira ki to kika kare shi ki mix ki doki ruwan kananan kifin nan ki juye cikin ayoyin shi ki mixin shi ki dibiya shi don abin ga kadan don tabasa kadan ba tabasa tumaci ba ya sunke ha ya yanke yaukin shin nan ayoyin kuma ya yi ready kenan. Da wani abu ake cin sa? Tuwon kaɗai za ya ci shi ko wani abu daban da ake cin sa? Miya ayoyo kiya ki ci shi da tuwo wasu kuma ko ebangama kiya ki ci da a ayoyo ko banku kiyar ki ci da a ayoyo. Nan muka kawo karshen shirin kwalama na yau sai kuma wani sabon mako. Masu saurare baki ɗaya abin da ya sauka kenan a jerin shirye-shiryen yau da gobe na wannan sati. Don haka an nan ne zamu dasa aya. Yanzu a madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman ma abokiyar na da ta taya na gabatarwa Zahra Aminu Fage sai kuma Julie Lathers Gresham da ta daidaita mana sauti kuma ta haɗa mana shirin baki ɗayansa da ma dukkanin abokan aiki da suka bada gudunmawa a cikin wannan shirin. Ni ce taku Amina Bahari Auna daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC nake sallama da ku. a kasance lafiya.